kamar yadda muka saba a irin wannan rarar lokaci da muke da shi a cikin wannan wata mai albarka mukan taɓa karatu na luga domin ya taimaka mana a abin da ya shafi al'amuranmu na fahimtar addini musamman wajen fahimtar alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suke da tataccen larabci shi kuma tataccen larabci ana an fi samun sa yawanci a cikin waƙoƙin jahiliya wanda arabiyarsu ba ta cakudu da wani yare ba suna da salika wacce take kubutacciya to <clears throat> tare da yan uwa abokanan ilimi a nan abuja za mu ci gaba da mu'allaka ta biyu ita ce mu'allakatu tsarafati ibn al-abd al-bakari wanda ya fi shahara da tsarafati ibn al-abd amma sunansa na gaskiya amru ibn al-abd kamar yadda masana tarihi suke faɗa <clears throat> wasu kuma sun faɗi wani sunan eh, saɓanin wannan ibn sufyan ibn sa'ad ibn malik ibn tabi'ata ibn qais ibn sa'labata ibn ukabata ibn sa'ab ibn ali ibn bakar ibn wa'il ibn qasid ibn Hanadin ibn afda ko afsa ابن الدعمي بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان wanda shi ma adinani ne min al'arabil musta'araba wanda ya rayu a wato al-bahrain al kuma kusan tun daga basra zuwa umman da kuma abinda ya hada albiladu sharqiyya na ƙasar saudiya wanda ya fi kama da yana zaune a wurin hajar kamar yankin ahsa kenan a yanzu a can gabashin saudi arabia kamar yadda za mu je wanci kabilun da yake fada za ka ganin ne asalin su kuma kamar ita malikiya din a min bani kal wanda suke zaune a wannan yankin ita ce haula wacce yake mata waƙa <clears throat> to shi wannan tsarafa tufin al'adun kusan sun kusa su a kan cewa a cikin dai mawaƙan jahiliya shine na biyu a matsayi da kuma ƙwarewa in ka ɗauke imrul qais ibn hujjar al a sahibu kifanabki wanda tuntun muka yi bayani a kansa sai dai shi wannan tsarafa ibn al ya mutu tun yana ƙarami bai fi shekara 26 ba ya taso rayuwa ta maraici da gwagwarmaya uwarsa sunanta warda tunda babansu ya mutu aka hana wasu gado har ma ya taɓa yin waƙa wadda yake yake yi wa 'yan uwan mahaifin nasa zambo game da haƙƙin ita uwar tasu da kuma irin abin da ya faru na abin da suka yi masa to shi kuma batun kashe shi akwai 'yar uwarsa kamar yadda ake faɗa yana da 'yar uwa tana auren amru ibn bishir ibn amru ibn mirsad ko marsid ibn sa'ad Ibnu malik ibn dabi'ata ibn qais to shi kuma wannan amru din Ibnu bishir eh, yana abokin shan giya ne na amr ibn hind ibn ma'is sama sarkin wannan yankin tare suke fita farauta tare suke zama su sha giya yana cikin nuda ma'ihi ko kuma makusantansa za a ci to sai yake gallazawa wa ita 'yar uwar ɗarafatu bin ɗin to sai ta kawo ƙara ta gaya wa ɗarafatu cewa ga abin da wannan bawan Allah yake mata to shi kuma da ya tashi sai ya zambaci wannan amru ɗin shi sa ake cewa za ka yi aure ka kiyayi ƙannan mawaƙa da kuma 'ya'yan mawaƙa ka bi su a hankali kar ka je ka musu laifi su kai ka wajen yayyansu ko iyayensu ko ƙannansu su je su yi maka zabbo a cikin watsa ka banu to shine <clears throat> ya masa zambo a cikin zamban yake cewa wala khaira fihi ghaira anna lahu ghinan wa anna lahu kashhan idza qama ahbama tadhallu nisa'ul hayy ya'kufna hawlahu yaqulna asibun min sararati malhama wa yake cewa wala khaira fihi wato shi wannan amr ibn bishr ba wani alheri a tare da shi Eh, ghaira anna lahu ghiran to kai dai ka ce dai yana dai da wadata wa anna lahu kashhan amma kuma kwiɓinsa irin na mata ne idza qama idan ya tashi ahbama sai ga yana yin irin abin da kwibin mata yake yi tazallu nisa'ul hayyi akufna hawlahu kullun tare da mata yake ba shi da wata jarumta ko katabus sai ka ga matan dangi gaba ɗaya sun kewaye shi ya kulna suna cewa asibun sai wannan yadda ka san wato indigirin dabino ko kuma tushiyar dabino ko zarbar dabino min sararata malhama wato na irin gona ko lambu mani'imci na garin malhama da yake a yankin yamama a can <clears throat> kamar biladu na kenan to wannan baitin ya sifanta shi da ɗan daudu ya kuma sifanta shi da mara kuzari ya kuma sifanta jikinsa da irin jikin mata irin wato laushin jikinsa ko kuma a ce irin ni'imar jikinsa irin ta mata wanda kuma a wajen namiji aibi ne an sifanta mace an yabe ta da shi to a wajen namiji aibi ne to wata ran an fita farauta baitukan sun kara karaɗe duniya kowa ya ji su to wata ran sai aka fita farauta da shi da shi sarki Amurbin bin hind din to da <coughs> bin <coughs> sai ya hango wani jakin jeji sai ya saita baka ya harbe shi sarki kenan da ya harbi wannan jakin jejin sai ya ce da amurbin bishir je ka maza maza ka fede mana shi ka ɗauko mana shi sai ga ya tashi tibi tibi yana jan kwibi sai ga ah ko abin da al'abdi ya faɗa gaskiya ne sai ya ce aiko gaskiya abin da tsarafa ya faɗa a kanka gaskiya ne sai maimaita baitin wala khaira fihi ghaira anna lahu ghinan wa anna lahu kashhan idza qama ahbama tadhallu nisa'ul hayy yakufna hawlahu <laughs> yaqulna asibun min sararati malhama to sai abin bai yi wa amr ibn bishr daɗi ba sai ce masa to ai sarki wallahi abin da ya faɗa a kanka ya fi abin da ya faɗa a kaina ashe wata rana ya taɓa zabbatar sarkin shi al'abdin sai ce ah auni ma ya zambace ni yace kwarai kuwa yace me yace sai karanta masa abin da tsarafa ya faɗa a kansa yace falaita lana makanal malki amran rahusan haula qubbatina takhuru zamarati asbala qadimaha قادماها وضرتها murakkanatun daruru. la'amruka inna qabu sabna hindin shi amr ibn hind din la khaltin mulkahu naukun kathiru قسمت الدهر في زمن رخي كذاك الحكم يقصد juru, يجور wannan abin da ya faɗa sai yasa shi shi amurbin hind in ya fusata to shine yasa aka kashe shi to a wata ruwaya kuma an roito cewa shi din ne yewa amur din rashin kunya shi barafatu bin al da ya masa rashin kunya to sai ya ɓoye bai nuna masa damuwarsa ba to amma sai da shi da a gaban wani almutalammis shine jarir ibn abdul masih sai rubuta musu wasiƙa zuwa ga sarkin bahrain shi amur bin hindin wanda ƙarƙashinsa yake ya ce in kun je ku kai masa to suna tafiya a hanya to shi almutalammis bai iya larabci ba bai iya karatu ba afuwan sai ya samu wani ya ce da allah karanta min yana karanta masa sai ya yi gashi an ce in ka je a kashe ka kawai sai ya cece ta wasiƙa ya watsar da ita kamar yadda nishamak matsiya ya faɗa a cikin ƙasidarsa ibn wannan to shi kuma tsarafa ibn al sai ya tafi yana zaton in ya je ya kai wannan wasiƙar kyauta za a yi masa to wannan da ya sa aka je shi ne a ciki an rubuta a yanke masa kafafuwa kuma yana da rai kuma sannan a tsire shi a kashe shi wannan da ya sa aka kashe shi wannan shi ne ɗan labarinsa kaɗan to sai mu'allakarsa <clears throat> ita kuma mu'allakarsa a daliya ce min bahar tsawil yake cewa likhawlata atlalun biburkati fahmadi taluhu ka baqil washmi في ظاهر اليد وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجم وتجلدي كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي <clears throat> يتي لخولة أطلال آه، خولة الكلبية المالكية wacce آه، budurwa ce gare shi suna da wa'yansu kufaifai na gida wurin da ya rushe an tashi daga wajen sai alamar an zauna bi burkati sahmadi a wani waje da ake kiransa burkatu sahmadi alburka wato shine wurin da kasar wurin ta hadu da tsakuwoyi da duwatsu wanda a ƙasashen laraba an ce akwai kusan irin wannan wurin ya kai guda ɗari to ita burkatu sahmad din ɗaya daga cikin guda ɗari din ne shi kuma sahmad ɗin sunan wuri ne bi ainihi to taluhu idan ka zo wurin zaka ga tana bayyana ka baƙil washini kamar ragowar shaushawa fi zahiri yadi a bayan hannu shaushawa shine abin da mata suke yi na tatu wanda zaka ga sun tsatsa ga hannunsu sun saka kwalli a wajen ya fito da alama kamar abin da yanzu ake cewa tatu Talohu ka baƙi luwa shi mu siya wahirin yadi. Waƙofan biha fahimbi Alayya Matsiyahu, ya ce fafabi a abokanai na, waƙafu sun tsaya Sun tsaya tsayuwar daka a kai na biha a wannan burkatu samari din. Sun tsayar da Matsiyahu tagoyinsu ababar hawan su. Ya ƙo suna ta ce min, la ta Halik Hassan, kar ka mutu saboda bakin ciki. wata jalladi ka yi haƙuri mana ka yi juriya la ta halik aikar ka mutu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka ay hatta idza mata da kuma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala tallahi tafta'u tazkuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min al halikina shi ma min al mayyitina sannan <clears throat> Nana aisha kamar da take ba manzo Allah sallallahu alaihi misali akan kishin da take yi wa khadija tace ya zaka yi kai ta tuna matar da halakat min zaman ta riga ta mutu tun wani lokaci asal saboda bakin ciki asa shine bakin ciki din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fala ta'sa alal qaumil kafirina kada kayi bakin ciki game da mutanen da suke <clears throat> kafirai ko kuma mujrimai to la ta halik asad suna gaya masa haka wata jalladi ka yi haƙuri shi ya baitin imrul qais kenan sai ka anna hudujal malikiyati idan ka ga wato haudaji haudaji shine wato a ainihin darbuka ta ita wannan mata wacce ake danganta ta zuwa ga kabilan malikiya waanda suke kaman wani yanki ne na kabilar kalb gudwatan a wannan safiya khalaya safirin ka ce manya-manyan jiragen ruwa ne bin nawasifi a wannan rafin min dadi na wani waje da ake kiransa dadi to wannan min dadi din min din daban dadi din daban wanda min ce tafsiriya bayaniya tana bayyana maka wurin ya ce a dauliyatun aw min safin ibn yaminin ya juru bi halmallahu ɗauran wa yahtadi a dauliyatun wato jiragen ruwan nan da suka yi kama da darbukar da aka ɗora waɗannan matan a kai a dauliyatun jirage ne na ƙabilar wato ƙabilar adaula wanda idan mutum ya fito da ƙabilar an ce masa adauliyun in kuma mata ce a ce adauliyatun ƙabila ce a can yankin baharin ko dai jiragen nan na adauliya ne to tun da ya danganta jiragen da wannan ya nuna manya-manya ne jiragen su kuma masu kyau ne to haka raƙuman ma suke in kaga haudajin a kansu katin katin aunin safin ibn yamin ko kuma ma watakila jirage ne daga cikin jiragen ruwa na ibn yamin wani ɗan kasuwa ne da aka san shi ya shahara da da kasuwanci ana ebo masa kayayyaki da yawa ko kuma matuƙin jirgin ruwa ne kamar yadda wa'ansu suka faɗa ya juru bi halmallahu wanda mai matukin jirgin ruwan silo ɗin kenan ya juru biha yana karkacewa da jirgin ruwan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walillahi qasdus sabili wa min haja'ir walau sha'a <clears throat> lahadakum ajma'in to almallahu shi matukin jirgin ruwan ya juru biha wata ran ya karkacewa ya tadi wata ran kuma ya daidaita akan hanya to haka ita ma raƙuman suke sai kaga wata ran sauka daga kan hanya wata ran su hau kan hanyar ya shuqu hababal ma'i haizumuha haizumuha kirjin jirgin ruwan ya shuqu hababal ma'i yana keta kumfar tekun biha da ita jirgin ruwan in ka ga yadda keta jirgin ruwan yake kama kasama turba almufayilu bil yadi kamar yadda almufayilu mai yin wasan taga ta rana ba taka ba wani wasa ne da yara suke yana kama da malam malam na bakin kogi mai komin ɗaɗaya nan yanda suke shine sai a tara firin yashi ko kuma ƙasa to sai yaro ya riƙe kwalba ko tsakuwa ko dutse ko wani wani abu dai sai ya shigar da shi cikin ƙasar sai ya binne shi to sai kuma ya sa hannunsa sai ya tsaga biyu in ya tsaga biyu sai ce maka kai da kuke wasan ka nuna min a ina wannan tsakuwar take ko wannan kwalbar take to wannan shine almufayil din shi mai yin wasan taga ta rana din to kama kasama turba kamar yadda shi mai almufayil mai wasan taga ta rana kasamar turba yake raba kasar bilyadi da hannunsa to haka shi ma wannan jirgin ruwan yake raba ainihin wato yake raba kumfar teku to ita ma su ma raƙuman haka suke keta hanya suke yin tafiya duka dai nuni ne zuwa ga irin tafiyar da suke yi da kuma irin ƙoƙarin da suke to za mu dakata a haka saboda lokaci ya cin mana insha Allah sai a episode na gaba ah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in